hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama shekara 1446 wanda ya dace da ashirin ga watan hudu miladiya 2025 a wannan lokaci da muke karatu cikin littafin al'aqidatu tahawiyya wallafawar babban malamin musulunci abu ja'far al-bahawi wanda ya rasu hijira na shekara 321 Allah madaukakin sarki ya ji kai ya gafarta ne muna karantawa ne tare da ta'alifin babban malamin hadisi Muhammad Nasiruddin ibn Nuh al-Albani wanda ya rasu hijira shekara 1420 muna roƙon Allah madaukakin sarki ya ji kai ya gafarta mishi a zaman mu da ta gabata mun fara karatu cikin fakara ta saba'in da biyu faɗin malam wala kuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa in jaru mu ahalin sunna wal jama'a ba ma ganin halarcin yin fito na fito da jagororinmu ma'imma jagororin musulmai alusunna sunna ba sa yin fito na fito da su da wani su ba sa yin na ba ma ganin halaccin yin fito na fito da su wa in jaru ko da sun yi zalunci domin karanta ta'aliqin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani yayi sai a talikin malam ya yi ishara zuwa ga mara shawaran mai karatu ya karanta wanda malam ibn abul izzi al-hanafi rahimahullahu ta'ala ya kawo a cikin sharhin wannan littafi mai albarka to wannan ne ba mu ba mu karanta ba lokaci ya yi mana ya yi halinsa da insha Allah ta'ala za mu karanta abin da ya sauwaka daga cikin abin da Wala ibn Abil Izzi al-Hanafi ya fara a cikin sharhin da ya ma wannan littafi. Ibn Abil Ibn Abil Izzi al-Hanafi ya rasu hira shekara 791 Allah madaukakin sarki ya ji kan shiga fata mishi. malam ibn abil iz al-hanafi bayan da ya kawo maganan cikakkiyar da gaba na cewa la nara al-khuruj ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru cewa mu ahli sunna ba ma ganin halalcin yin fito na fito ga shugabannin mu da jagororinmu ko da sun yi zalunci wala nad'u alaihim ba ma yi musu mummunan addu'a wala nan za a yadan min ta'atihim ba ma ta daga yi musu biyayya da yi musu da'a wa nara ta'atahum min ta'ati Allah azza wa jal fariidatun muna ganin cewa yi musu biyayya yana daga cikin yi ma Allah madaukakin sarki biyayya wajibi ma lam ya'muru bi ma'siyati matakan basu umarni da sabon Allah ba وندعو لهم بالصلاة والمعافاة muna yi musu addu'a da fatan Allah maɗaukakin sarki ya gyara su kuma Allah maɗaukakin sarki ya datar da su. To ba Malam Ibn Abil'is Alhanafi ya kawo, sai ke cewa ƙwala ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya ce, Ya ayyuwan ladina amanu a fi'un wa a fi'un rasula wa ulil amri minkum. Allah ce ya ku waɗanda suka yi imani ku yi da'a ga Allah ku yi da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kuma ku yi da'a ga waɗanda suka zama jagorori na al'amura daga cikin ku wa fi sahih sallallahu Alaihi wa sallama, annahu وسلم أنه kuma ya tabbata cikin في Bukhari, daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cewa yana cewa man ata'ani faqad ata'a Allah wa man asani faqad asa Allah wa man yuti'i al-amira faqad ni, wa man yi asil amira faqad ni. yace maza Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa duk wanda ya mun da'a ya yi Allah da'a duk wanda ya sa'a mun ya sa'a ma duk wanda ya majagora da'a ya yi mun da'a duk wanda ya sa'a majagora shugaba to ya saba mu ya ne Muhammad sallallahu alaihi wasallam bale sake cewa an abi zarr radiyallahu anhu qala inna qalili awsani an asma'a wa uti'a wa in kana 'abdan habashiyyan mujadda al-afraf yace masoyina annabi Muhammad sallallahu alaihi ya ce mun in ji Abu Dharr al-Ghifari ya mun wasiya cewa in zama mai sauraro da yin ta'a ga shugaba ko da wannan shugaban ya zama bawa ne kuma ba ma ba kwarai shi ba kai ko da wannan shugaban bayan kasancewar shi bawa baki kuma ya zama yana da cutan kuturta, in dai har shugaba ne manzan Allah ya mun wasiya da yi masa biyayya an gane ko ruwayin imam bukhari yazo walau li habashin ka anna ra'suhu zabibatun yace koda ba balarabe bane a matsayina na balarabe Ko da kaskantacce ne ya kai da baya ma iya tada gashin kansa gashin kansa ya tukuikuye in dai har an ce shine shugaba shine shugaba a na gari ko na ƙasa ko na mai kama da haka ya zama wajibi yi masa biyayya malik ke cewa wa fi sahihain aidan har ila yau hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da sahih muslim annabi sallallahu alaihi wa sallam ke cewa ala al mar'i al muslim as sam'u wa ta'atu fi ma ahabba wa kariha illa an yu'mara bi ma'siyatin فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ya annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wajibi akan dukkan wani mutum musulmi ya zama mai sauraro in shugaba ya faɗa ya zama mai da'a mai biyayya da duk abin da shugaba zai umarce shi da shi Koda yana son wannan abin koda da baya so matuƙar shugaban ba ya umarce shi da sabon Allah ba ne amma in shi umarnin shugaban ya zama kuma saba ma Allah ne aka yi da'a ma shugaban to a wannan halin ne ba a yadda kai ma shugaba biyayya an gane Allah ya sake cewa an fata bin al-Yaman qala fata bin al-Yaman Allah ya kare da a gare shi sahibu sirri rasulillah sallallahu alaihi wasallam yace kana nasu yasaluna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khairi yace mutane sun kasance su suna wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tambayoyi ne akan alkhairi rasulullah in ne kaza wani lada Allah zai bani rasulullah me me fa'idan yin kaza me falalan yin kaza sai ce amma shi wa kuntu as'aluhu 'ani sharri makhafata an yudrikani amma ni kuma kullun tambayar da yake manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine kuna kun kofofin sharri saboda kar in je in riske shi an gani shi ke cewa fa qultu yake wata rana sai nake ya rasulullah ya mai Allah inna kunna fi jahiliyyatin wa sharrin yace a da mun kasance muna cikin jahiliya da babban sharri da mugun sharri faja'ana Allah bi hadha khair sai Allah madaukakin sarki ya zo mana da wannan alkhairin shine da'awanka sai na ce mishi fa hal ba'da hada alkhairi min shar shin bayan wannan alkhairin da muke ciki na kasantuwan kana tare da mu muna tare da kai shin bayan shi akwai wani sharri da zai biyo baya qala na'am manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce eh akwai sai na tambaye shi hal ba da zalika shar min khair to bayan wannan sharrin ya zo akwai wani alkhairi da zai biyo baya qala na'am mazalla Allah sallallahu alaihi ce eh wa fihi dakhnun kuma wannan sharrin da zai biyo baya zai zo ne da sharri da kuma abubuwan da ba kwa so abubuwan da za ku ci qala ku zai fa yace wa ma dakhnuhu menene wannan abin da ba ma muke kin da zai biyo bayan wannan sharrin qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, qaumun yastannuna bi ghairi sunnati wa yahduna bi ghairi hadi ta'rifu minhum wa tunkir yace za a samu wasu mutane da za su jagorance ku waɗannan mutanen ba sa aiki da sunnata ba sa shiriwa da shiriwata za ku ga abubuwa da yawa wani abun kun sani wani abun za ku ganshi, shi kuna gani kun san wannan jahilci ya so da ba a san shi ba addini faƙultu ko zai fice sai na sake cewa hal ba'da zalika alkhair min shar to bayan wannan wannan bayan wannan za a samu wani sharri qala na'am manzo Allah ce eh za a sake samu yace to su waye yace du'atun ala abwab jahannam man ajabahum ilaiha fadaquhu fiha yace wasu masu da'awa ne a kofar wutan jahannama duk wanda ya amsa musu za su jefa cikin wuta fa qultu ya rasulullah sifhum lana yace rasulullah to ka siffanta mun su da in na gan su in gane su qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace qaumun min jildatina yace siffan su ta farko wasu mutane ne mu mana mutane ne kamar mu ba aljanu bane yatakallamuna bi alsinatina kuma suna riya cewa su ma musulmai ne qultu ya rasulullah ce ya ma'aikin Allah sama tara idza adrakani zalika yace to me kake gani wace shawara zaka bani in na wannan sharrin qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam talzam jama'atal muslimina wa imamahum yake kalazimci jama'an musulmi da jagoransu duk wanda musulmi suka taru suka ce wane ne jagoran mu to kai ma ka tsaya a gurin kar ka zama saniyan ware kar ka zama mujiya ka tsaya a gurin fa qultu to zai fa yace sai nace fa in lam yakul lahum jama'atun wala imamu in ya zama kuma a wannan zamanin babu jama'a da suka taru karkashin wani shugaba guda ɗaya jama'an musulmai kowa ya kama kanshi babu wani mutum guda ɗaya musulmi da ya haɗa kan mutane ya mutane suka yi shi ne zama jagoransu in wannan halin yake ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa'tazil tilkal firaqa kullaha yace to duk wannan jama'an da kowa ya kama kanshi ba sa biyayya ma wani shugaba musulmi kai ka fita harkar su walan an walau an ta'ubba ala asli shajaratin koda ya kai ga in ka fita harkar su ba za ka samu abin da za ka ci wasu irin ka cin tsaiwan itace to ka haƙura ka ci tsaiwan itace da kai ma ka ci da ruwanka da kowane shugaba ya ce hatta yudurika kalmaut wa an ala zalik har mutuwa ya riske ka kana wannan halin an fahimta ku daga dukkan wannan bayani da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na sharri da musiba da abubuwan da za su faru amma a ƙarshe manzon Allah sallallahu alaihi ya ce mishi da ka zauna baka yadda ga wani shugaba mutum musulmi da shine zai umarce ka ya hana ka ba a matsayinka na mazauni wani alkarya ko wani yanki ba to wanda ka koma ko da za ka rika cin tsewan itace ne har mutuwa ta same ka wanda ke nuna cewa musulunci bai yadda musulmai su zauna babu ne babu shugabanci musulunci bai yadda ba ya zama zama ta jahiliya kenan wannan hadisi na cikin sai bukhari da sai muslim duka sun rawaito shi daga huzaifa wani liyaman Allah ya kare ta a gai shi mala ya sake cewa wa an ibn abbas radiyallahu anhu haka ya tabbata daga sahabi ibn abbas Allah madaukakin sarki ya kare ta a gare shi kale ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace manzon Allah sai da amincin Allah su kare tabbata a gare shi yace man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir duk wanda ya ga wani abu abin ƙi daga shugabansa jagoransa ya ga wani abin ƙi abin kyama, falyaskit to ya haƙuri fa innahu man faraqa jamaa shibran famata famitatuhu jahiliyatun so duk wanda ya rabu da jama'an musulmi ga waɗanda musulmai suka yadda shine jagoransu shi sai ja ba yace bai yadda da shi ba kuma ya mutu a wannan halin to ya mutu irin mutuwan jahiliya wannan hadisi ya ce sai bukhari da sai muslim shi ma mali sake cewa wa an abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu yace abu sa'id al-khudri Allah madaukakin sarki kare ta gare shi kale yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace idza bu'i al-khalifataini faqtulul akhiru minhuma ya ce idan ka kai mubaya'a ma shugabanni guda biyu to wanda aka masa mubaya'a daga baya mazalla ce ku yaƙe shi ku kashe shi ya zo ya raba kan mutane sai kwatsam sai aka samu mutane kuma sai suka suka dare sai suka ce wane ka zo kai ne ka zo da shugaba kuma yadda ya zo mazalla ce to shi da ya zo na biyun nan ku yaƙe shi ya zo ya fasa kan mutane wannan hadisin imamu tirmidhi da imamu nasa'i imam abu dawud duka sun fitar da shi malik sake cewa wa auf bin malik radiyallahu anhu an rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala daga auf dan malik daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa khiyaru a'immatikum alladhina tuhibbunahum wa yuhibbunakum wa tusalluna alaihim wa yusalluna alaikum وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم manzalla sallallahu ya ce ma'auf bin malik da sauran sahabbai ya ce mafi alkhairin shugabanninku su ne waɗanda kuke son su suke son ku kuna yi musu addu'a da fatan alkhairi su ma suna muku addu'a da fatan alkhairi ya ce mafi sharrin shugabanninku su ne waɗanda kuke su suna kin ku. kuna tsine mu suna tsine muku faƙulna abin malik ya ce sai muka ce ya rasulallah ya ma'aikin Allah in muka tsanci kanmu da irin waɗannan shugabannin da muna tsine musu suna tsine mu mana sai suka ce afala nuna bizuhum fi inda zalik to kowa ba zai zara takobi ko mu yaƙe su ba mu kawar da su ba za mu fito na fito da su da takobi kowa ya ɗauki makami kawai a yaƙe su saboda a kawar da su ba qala manzo Allah sallallahu alaihi wasallam la ba Allah bai da haka ma aqamu fikum as-salah matakar suna tsaye da sallah tare da ku to kar ku yi haka in har suna sallah kuma kuna shaida cewa suna sallah manzo Allah ce to ba ya dawa ala man waliya alaihi walin فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله wala yanzu, yadan ya ta'atihi a Allah sallallahu alaihi wasallam ce ku saurara ku duk wanda aka shugabantar da wani shugaba a kansa ke ga wannan shugaban yana zuwa da wani abu wanda sabon Allah ne ke aikatawa to shi wanda ya zama mabiyin ya kyamaci wannan mummunan abin da shugaban yake aikatawa amma kar ya ce daga yau ba ni bai masa biyayya. Inji Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi na cikin sahih Muslim daga Auf bin Malik shi bayan malam ya kawo waɗannan hadisan Imam Ibn Abdul Izzi Al-Hanafi rahimahullahu ta'ala yake cewa فقد sunnatu ala والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية الله yace Qur'ani da sunna sun nuna cewa ba a sun nuna wajibcin yin da'a ga biyayya ga jagora shugaba matuƙar wannan shugaban bai yi umarni da safan Allah ba na gane ku yake cewa wa amma luzumu ta'atihim wa in jaru yake lazimtan ci gaba da yi musu biyayya ko da sun yi zalunci ce fa innahu yatarat fa li'annahu yatarattabu 'ala al min ta'atihim min al-mafasid adhafa ma yahsul min jawrihim yace saboda in aka fito na fito da su to fito na fito da su din ya kunshi barna masu yawa ninki ba ninkin barnan da zai faru da ya fi bala'i sama da zalincin da suke an fahimta ku duk yadda shugaba kai ga zalunci sai kuka ce za ku yi fito na fito sai kun kawar da shi to barnan da kokarin da za ku yi na kawar da shi zai haifar barnan ta fi girma sama da barnan zalibin da yake ina fata mun gane sai ya ishe mu misali nan nan kurkusa da mu Sudan ko ba haka bane a misali ne mai girma to ne mala yake cewa kuna ɗan toshin can ka, kuna ɗan toshin can shi to koda koda shi shugaban zalimi ne amma kuma abin da yake yi na zalincin bai kai barnan da za ta haifar ba in aka yi fito na dole da shi shi ba da ce balfi sabari ala jawrihim takfiru sayi'at wa mudha'afatu al-ujur yake hasali ma yin haƙuri akan zalincin su shugabannin a cikin yin haƙurin akwai kankaran zunubi da kuma ninkawan lada sai yi zalintan ka aka yi sai kai haƙuri zai zama sanadiyar kankaran zunubanka kuma zai sama zai sanadi sanadiyar ladan ka yabi ya nunku yace fa inna Allah ta'ala ma sallatahum alaina illa li fasadi a'malina ce saboda ai Allah maɗaukakin sarki bai shugabantar da irin waɗannan azzaliman shugaban a kanmu ba sai sanadiyar lalacewar ayyukanmu an fahimta ku sai karasa sauran bayanin da Sheikh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala yayi da muka karanta a jiya mai tsamanta yan waya to inda wasu suke suke kafa hujja nasu halatta wa kansu in fito na fito ga wanda ya zama jagora ta al'umma shi ne shekai suna cewa to ai shi wannan waɗannan jagororin ai ba an jagorantar da su ne ta hanyar yin mubaya'a irin ta musulunci zaka ji mutane suna suna faɗin wannan suna ganin tun da ba su a tunaninsu kawai ana samun shugaba ne kawai ta hanyar yin mubaya'a irin mubaya'a ta da musulunci gaskiya wannan tunanin kuskure ne a sheik Muhammadu al kuna sheik Muhammadu al-mukhtar al-shankiti alayhi rahmatullah a cikin bakan littafinsa abuwa bayani. fi idahil qur'an bil littafin tafsirin sa karkashin faɗin Allah madaukakin sarki wa idh qala rabbuka lil mala'ikati inni ja'ilun fil khalifa ya kawo yayi bayanin matakai da ake bi wajen kada shugaba dukkan matakan duk yadda aka yi kowanne daga cikin matakan aka bi abin da ake bukata shine shugaban sunan shi mai a lokacin sunan shugaba ya zama ko to shikenan duk wannan haƙƙin biyayya yana kan shi mala yake cewa fa'alam annal al-imamata tun'aqidu lahu bi ko tun'aqidu lahu bi ahadi umuri yake ka sani cewa shi shugabanci yana kulluwa ne da ɗaya daga cikin abubuwa guda hudu Ya ce al'awwal abu na farko Malam nassu sallallahu alaihi wa anna fulanan huwa al-imam hanya ta farko da ake samun shugabanci ko musulunci yana recognizing wannan shugabancin shine a samu nafsi daga annabi sallallahu alaihi wa da cewa wane shine shugaba fa innaha tan'aqidu lahu bilali to shugabanci tana kulluwa akan shi da wannan wa qala ba'd ulama yace wasu malamai ma suna cewa inna imamata abi bakr radiyallahu anhu min hadha al-qabil yace jagorancin da sai na Abubakar radiyallahu anhu yayi suna cewa yana daukan wannan fuskan ne an gane ku yace li anna taqdiman nabi sallallahu alaihi wa sallam lahu fi imamati as-salah وهي أهم شيء فيه الإشارة إلى التقديم للإمامة الكبرى kace saboda jagorantar da shi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a sallah wanda kuma sallah shine mafi girman al'amari a musulunci manzon yana da rai yace sa Abubakar radiyallahu ta'ala anhu ya ja sallah yace wannan ishara ce da ke nuna wane ne zai zama jagora bayan shi inda yake ku ce Abubakar ya ja sallah har aka ba shawara nana Aisha tace na san abubakar yana da saurin kuka ina ma da za ka ce umar ne ya ja sallah manzo Allah sai ce na ce abubakar ne ya ja sallah ta maimaita manzo maimaita maimaita na uku manzo Allah ya ce ya kike da musu kaman muta kaman matan da suka kulla ma annabi su sharri haka manzo Allah ya faɗa mata kaga wannan ishara ce da ke nuna wane ne zai jagoranci al'umma da shi yasa lokacin da aka zo yin mubaya a rasul sun Allah sai shi a sai na Abubakar ya ya nominate Umar ne da Abu Ubaida Ya ce ga Umar manzo Allah sallallahu alaihi ya ce shedan da Umar ba sa hada hanya saka ina kyauta da zai in ya zama jagora za a yi jagora na gari ce ko Abu Ubaida manzo ke li kulli ummatin wa aminu hadhihi al-umma Abu Ubaida kamir bin al-Jarrah fazalla ce kowace al'umma tana da amintacce a amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida Amil bin Jarrah sai na Umar yace ina babu yadda zai manzon Allah ya saka gaba din da kai baya ke manzon Allah yana raye yace kai ka shiga gaba ka ja mu sallah yanzu kuma ni sai mai da kai baya na yace wallahi baki saba an fahimta kaga sun dauka cewa wannan ishara ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam jagorance to wannan shine hanya ta farko da mutum ke zama shugaba hanya ta biyu yace asali huwa ittifaqu ahli al-hill wal aqdi ala Shi shine a samu ahli al-hill wal aqd yara shine ko abinda ake kira shura a yanzu so da a musulunci akwai waɗanda ake kira ha'anul hilli wal kamar a ce executive council members ba su ne decision making bodies ba duk abin da suka ko da mutanen ƙasanku sun kai mutum biliyan ɗaya. za ga wasu ne tsararru da ba su wuce mutum ɗari ba kila wani lokaci, wani kasashen ba su wuce mutum hamsin amma duk abin suka yanke tayan ku an gane ku to a musulunci akwai irin wannan ake su alul halli wal akad su ne masu warwarewa su ne masu kullawa in suka warware ta warwaru in suka kulla ta kullu to sai su ɗin waɗannan ɗin su yi ittifaki a kan yi ma wani mubaya'a cewa ya zama shugaba an gane ku malamai suka ce malai ce wa qala ba'dul ulama wani ɓangaren malamai suka ce suke cewa inna imamata abubakar biyu suka ce a jagoranta sai na abubakar a wannan bangare yake ba wancan nassin mutum da mazala Allah bai sarraha ya ce wani shine shugaba ba to sai a sa shugabancin abubakar karashin wannan yace li ijma'i alil halli wal aqd saboda ijma'in masu kullawa da korwarewa min al muhajirin wal ansar na daga muhajirai da ansarawa alaiha ba'da al khilaf suka hadu suka yi ittifaki akan Abubakar ya zama jagoranci bayan tattaunawa da sabai da aka samu daga baya aka samu wannan an gane ku yace wala ibrata bi adami riba ba'dihim ba a la'akari don in an samu wani bangare daga cin alul halli wal akad din ba su yadda ba kila mutum goma ne sai ka samu mutum biyu ko uku ba su yadda ba to ba a la'akari da wani. a wannan halin sai a ce majority carry the vote a gane ku ba a la'akari da wannan yace kama waqa min sa'ad bin ubada radiyallahu anhu min adami qabulihi bai'ati Abi Bakr radiyallahu anhu Kuma inda ya faru daga Sa'ad bin Uqada da farkon al'amari shi bai amince ba da zaben Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu a matsayin ne a matsayin shugaba amma muhallin shayi shine malai yana so ya nuna maka cewa ana samun shugaba ko ta hanyar nassi ko a samu shugaba ta hanyar halul halli wal aqd zauna su yi su yi ittifaki cewa wani shine zama shugaba sai ce asali hanya ta uku an hada ilaihi al-khalifatu alladhi qablahu shine khalifan da ya zo kafin wannan shugaban ya nada shugaban a matsayin ya nada shi wanda yanzu ake yi matsayin wannan uh, khalifatu ahad ko crown prince da ake yi shugaba yana kai sai ya ce wane shine magajina sai a naɗa mishi arewa ma akwai yarima wanda aka ce an naɗa shi yarima rana an naɗa shi shine zai zama mai sarki bayan sarki ya rasu to su ma laraba suna da shi shine ke kira ake kiran shi da wulai khalifatu wannan waliyul ahad afwan nace khalifatul ahad waliyul ahad kamar yadda MBS yake a Saudiya ko Muhammad bin Salman kaga shi waliyul ahad inda yau misali abun nan Salman a wannan zai rasu automatic ko za a rantsar da shi ne ba za a tsaya wani abun nan ba sai shi ma sai sake zaben wani ya zama waliyul ahad ɗin shi shi ma an fa an gane ku to shugaba yana iya zama shugaba ta wannan hanyar shi shugaban da yake kai sai ya nada shi a matsayin waliyul ahad yake kama waka min abubakar li umar radiyallahu anhu kama yadda abubakar yama umar shi umar radiyallahu ta'ala anhu sai na bakar shi ya naɗa shi jagora kafin ya rasu yana jinya ya yi shawara da wasu sabai yake cewa menene kuke gani in bayan bana nan na ayyana umar shine ya jagoranci al'umman manzan Allah kowa ya bada shara wasu daga cikin sharan suka wasu ce kai amma umar bai mai yana da zaki za a ji jiki ya ce ba matsala tunda ba ba matsalan bane ba matsalan amana da gaskiya da da da da karfin making decision bane a zafi ne to da sauki da ba na son shugaba ya zama wani mai zafi wani mai dama dama an gane ku to haka sai na abakar yayi yadda aka yi naɗa Umar yace wa min hadha al-qubayl ja'ala Umar radiyallahu ta'ala anhu al-khilafa shura bayna sittatin min ashabi rasulullah sallallahu alaihi wasallam mata wa huwa anhum radin da wannan kuma sai na Umar radiyallahu ta'ala anhu shi kuma daga nan sai sanya shagoranci daga lokacin shi ya fara nada shura sai na umar lokacin da aka wannan la'anannin inan ne abu lulu aka majusi da ya take shi da wannan wukan da tabbatar ba zai tashi ba sai nada a cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna ha su goma sai na abubakar ya tafi shi kuma gashi a kwance saura takwas su takwas sun ce naɗa su yace su je su zaɓi shugaba ko a cikinsu ko a wajensu amma ya ba su wani standing order ce kar su zaɓi wani shugaba daga cikin iyalan shi bai daba ce in shugabanci alkhairi ne to Umar ya yi, alherin ya shafi sauran iyalan in shugabanci sharri ne ta tsaya akan Umar shi kadai ta shafi sauran iyalan Umar wani ya bada shara to a cikin waɗanda za su zama za su zaɓi shugaban to ka sa ɗanka abdullahi mana ya ce ban yadda ba sai da aka matsa aka fi ƙarfi shi ce na yadda na sa shi amma in aka zaɓe shi a matsayin shugaba ba da yawunawa ban yafe su to suka dada su su kuma suka je suka zauna suka zabi Abdurrahman bin au ya zama shine shugaban su shine zama National Returning Officer din bayan an zauna an yi tattaunawa tattauna ya faɗa kan Usman da Ali radiyallahu ta'ala anhuma Abdurrahman bin Auf ya samu sai na Usman yace me kake ganin an ce sai na Ali ya zama shine khalifa da Umar baya ya faɗa maganganu na alkhairi akan sa yanzu ya samu sai na ah, Ali radiyallahu ta'ala anhu wardahu shi ma yace me kake gani in Usman ya zama khalifa bayan Umar shi ma faɗa maganganu na alkhairi akan shi da karke abun ya fada kan Uthman radiyallahu ta'ala anhu wa arda an gani to kaga yanzu mun samu matakai matakai nawa kenan matakai uku ko a samu nafsi ko a samu alul halli wal aqd sunan shura kamar yadda Umar yayi ko kuma a samu ayyanawa daga wa daga shi shugaban da zai tafi shi ya ayyana in bana nan to wane ya zama shugaba bayan a arabi na hudu an ya taghallaba ala nasi da sayfihi ko kuma shugaba ya galabaici mutane da takobinsa mutane suna zaune karazu da babu shugaba ko kuma akwai shugaban amma ko ba a samu babu maslaha babu zaman lafiya kawai shi tun yana da ƙarfin makamai da ƙarfin sojoji da training duka masu rikicin ya zubar da su shi ya ce na zama shugaba in ya zaman ya zama kuma duk wannan hukuncin da Allah ya fara da manzalla fara na biyayya ga shugaba dole a mishi an ya taghallaba ala nasi bi wa wa yanzu al bi quwwati hatta yastatib lahu al Ya yi amfani da karfin shi ya kwace shugabancin ya zama ne shugaba ko sanadiyan karfi babu babu babu babu jituwa tsakanin masu son shugabancin ko kuma ana zaune kara babu shugaba gane ko wanda ake zaune kara zube babu shugaba wani shi ya naɗa kan shi shugaba ya faru tun a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun mun yakin ghazwatu mu'ta uh, sariyatu mu'ta manzon Allah ya tura sahabbai yaki ya rana musu komandoji guda uku yace komandan ku na farko Kafir bin Abi Talib in an kashe shi Abdullahi bin Rawaha ya dauki tuta in an kashe shi waye na uku na manta na uku yace ya dauki tuta manzo Allah yana Madina yana masallaci sai aka ji ce Allahu akbar an kashe komanda na farko shi yana Madina amma Allah yana nuna mishi abin da ke faruwa a filin yaki a can Mu'ta tafiyan kusan wata biyu ya ce Allahu akbar Abdullahi bin Rawaha ya dauki tuta can manzo Allah yace Allahu akbar shi ba an kashe shi can manzo Allah yace Allahu akbar sai kira suran na uku sai sabon suka ji ce Allahu akbar shi ma komanda na uku da nan da an kaje shi shi kowa ya shiru a masallaci don za yaki babu shugaba kenan ranar ne manzo Allah ya sama Khalid bin Walid sayfullahi al-maslul shi Khalid an sami sunan ma bai sani ba sai sai aka ji manzo Allah ce Allahu akbar sayfullahi al-maslul ya dauki tuta sabon suka ce wai kuma sayfullahi al-maslul manzo Allah ce Khalid bin Walid kaga shi yana da kai shi ko manzo Allah ya me ya confirm din shi so da a lokacin dole bayan da za a yi yaƙi babu mai abu komanda ba zai yiwu ba ya naɗa kai shi kuma Allah maɗaukakin sarki sa aka yi nasara da a hannunsa to wani lokaci kuma za a ga shugabannin ne babu zaman lafiya ce ya fi ƙarfin ɗaya ko kuma ɗaya ya kawar da su dukansu biyu ya hau shi ne mala yake cewa yake ah, wata dinu lahun nas ko mutane a wannan halin ana so mutane su karkata zuwa gare shi yace limatil khuruj alaihi ina idin min shaqqi asal muslimina wa iraqati dima'ihim so da irin wannan halin duk shugaban da har yana da karfin da zai kifar da wani ya zama shugaba sai a samu su suke su ko ba mu yadda ba sai ta sauka to za a shiga wahala kuma za a zubar da jini haka ne ko ba haka bane yace da wannan dalilin dole sauran musulman su haƙura su bi so da kar a samu wannan zubar da jini malik ya kala ba'dul ulama wasu daga cikin malamai suke cewa wa min hadha al-qubay qiyam malik bin marwan ala abdullah bin zubair wa qatlihi iyahu fi makkah ala yad al-hajjaj bin yusuf fastatabba al-amru lahu kama qalahu ibn qudama fil mughni wasu malamai suna cewa wannan yana shiga za lissafa yadda zai zama yana daga cikin hanyar da abdulmalik bin marwan ya zama khalifan musulmai da aka samu saɓani tsakanin wa zai shugabanci tsakanin shi da abdullahi bin zubair abdullahi bin zubair dan azubairu bin al'awwam dan na asma binci abubakar bin siddiq radiyallahu ta'ala anhum wa ardahum da aka samu saɓani abdulmalik bin marwan yana shugaba a kufa da basra da wannan yankin abdullahi bin zubair radiyallahu ta'ala anhu shi kuma yana yana shugaba a hijaz Makka da madina da sauransu kuma sun shi yana shugaba a gurin to babu ne zai musulmai da zauna shugaba guda biyu wa wannan shine asali tsarin musulunci siyasa ce ta raba amma babu wanda zai shugaba a duniyar musulmai gaba da aka ce shugaba ɗaya ne Ko wani ƙasa kake yawa an sarrafa wannan shugaban shi zai nada shi zai sauke shi zai ce na nada wani gwamna na sauke shi shi zai ce na nada wani liman na sauke shi an fahimta to da aka samu wannan sabanin sai abdulmalik bin rawan yake ya nada hajjaj bin yusuf a tsakafi gwamna a hijaz dan ya san a hijaz akwai wa abdullahi bin zubair amma kuma abdullahi bin zubair bai mishi mubaya a bako da da shi ma bai dada baya ya yi ma abdullahi bin zubair mubaya ba kowa yana jin yana da ƙarfi wannan ta saboto hajjaj bin yusuf ya shigo garin maka a gindin kaba ya kashe hajjaj bin yusuf as-sakar wanda wanda ya sanadiyar abdulmalik bin wa ya kyamaci hajjaj sosai ya cire shi daga gwamna a gurin ma gabaɗa yana tsalla a jikin kaba ya kashe shi a jikin kaba ba yana tsalla ya kashe shi kuma ko arni ne haramun ne kashe shi a kaba ko arni bare abdullahi bare sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kuma wancan ba sahabi ba ba su hayuwa bai ma haɗu da manya-manyan sahabban manzan Allah ba sallallahu alaihi ya kashe to su malama su ganin cewa shugabancin abdulmalik bin marwan ta irin wannan bangare amma muhallin shahid shine ah, duk waɗannan hanyoyin gaba da kowace hanya abinda ake da shara ake da aka yi shine yanzu sunan shi wane ne shugaba to yanzu wannan abu na hudun nan da malam ya kawo mutum ya kifar da wani shugaba ya nada wani da shi da tsarin da ake bi na wannan zaben wanne ta hatsari wanne ta hatsari wane fi aka fi possibility na salwantar da rayuwa aiki farwa ya amma ko shi aka ce dole ka yi ɗa'a ka yi biyayya to ina ga wannan don fahimta ku to wannan tunanin wannan tunanin shine asalin tushen tunanin boko haram suna ganin to ai tunda zabe aka ce ana yi kuma ai musulunci bai zo da zabe ba saboda aka shugabannin ma da duk wanda suka yi zaben duk arna ne shine akidan boko haram nan kai an fahimta ku kisa ko a gurin su mu duka nan ba musulmai bane tunda yau kana zabe kuma ka da zabe kuma ka yarda in ciyaman na kefi ya ce kar kowa ya fita daga karfe shida sai shida da safe za ka zauna a gida ko ba ka ba in ka kana aikin gwamnati kana karfan salari kai da ka sa kakin soja ko kakin polis to a gurin kai ba musulmi ba ne kai ne, sa ka jinin ya halatta to duk sallar da kuke aiki shi yasa za zo masallaci sa bom to da su a gurinsu wasu arna ne amma suke kokoyan musulmai ya kamata a kawar da su a tsabtace kasa daga gare su shine aqidan aiki to duk wanda ke da wannan tunanin ko ya sani ko bai sani ba yana da tunani irin na boko haram an fahimta ku abin shari'a kawai ya nuna mashi ne in shi shugaban ya yi umarni da abin da sabon Allah ne to wannan umarnin na sabon Allah shine ba za ka yi biyayya ba amma dole ka yi da cewa shi menene naka shugaban ka ne an gane ko ai mun ji da manzo Allah ya fara hadisin Auf bin Malik ma aqamu fikum as-sala mutakar suna sallah tare da ku to shike yanzu kaga mun bada labarin Hajjaj Hajjaj lokacin da ya barnan shin nan fa akwai sahabbai a rayi sai eh, Hajjaj an kai lokacin da in ya ga dama shi fara hutubar sallan juma'a tun lokacin juma'a har lokacin sallar asar kuma duk wanda ya isa ko tsaki yayi wallahi kana tsaki ranar za ka kwana a lahira kai an lokacin da zai shigo masallaci ya kalli mutane ce na ga wasu gwanda sun nuna ya kamata a sauke su a menene gwannan kan mutane ha kawai zai zaɓi mutum ɗaya biyu uku ya ce ban son ƙara ganin su amma ba taɓa samun wani sahabi ya ce ba ya bada da fatawar daga yau ba mu yadda ba a tumbuke shi kai hatta sahabban da shi ya sanadiyyan kashe su abdullahi bin umar abdullahi bin abbas ga abdullahi bin zubair abdullahi bin amur bin al'as suna ke kiransu da abadila suna ke kiransu da abadila su hudu sahabbai ne malamai ne cikin sahabbai amma kuma dukkansu ke sanadiyyan mutuwansu abdullahi dan umar lokacin da yake kwance zai rasu guba ya sa aka ba abdullahi dan umar radiyallahu anhu da yake kwanta zai rasu hajjaj ya zo gaishe shi bayan sun gama ya ce na san cewa kai kasa a kashe ya fada mishi bayan sun gama tattaunawa ya tafi sai kuma ya mai 'ya'yan shi wasiya ya ce ban yadda ba ko da wasa ku ci ba za ku yi masa biyayya ba matsayin shi na shugaba laifin da ya na kashe na tsakanin shi da Allah ko kuma Allah ya tsora muku biyayya ga jagoranku to kai shugaban da kake ba za ka masa biyayya ba waye kashe maka aka musulman farko kenan to haka waɗanda suke biyo bayan suke imamu ahmad ibn hanbal me yasa ake kira shi imamu ahli sunnati wal jamaa ke ga tarihi me yasa ake kira shi da wannan sunan ba taba yin shugaba da ya shiga jarabawa irin shi ba tun daga bayan mutuwan harun ar-rashid Allah ya ji kai shi gafarta mishi imamu ahmad wanda ya bursuna tsawon zamanin sarakuna uku yana bursuna tun daga zamanin ma'amun babban dan harunan rashid zuwa mu'tasim zuwa watif kaji sunansu da harunan shi ya sa musu amma ko mudanin maza mu'tasim billah wasiqun billah sunansu kenan amma sai zama suna da wata aqida mummuna wanda amma fahimtar malaman musulunci wannan aƙidar aƙidar kafurci. amma su a matsayin shi na jagoranci sun ƙarfi wannan sau saboda su jahilai ne ba san asalin abin da aƙidan ta ƙunsa ba kuma shari'a baya ma mutum hukuncin kafurci in yayi abu da mai, jahilci sai an faɗakar da shi imam bai taba bada da cewa sun zama kafarai ba sai an kai ga lokacin da aka samu mutawakkil billah ya zama shugaba na uku na hudu kenan bayan yana bursa lokacin ma'amun yana bursa lokacin mu'tasim yana bursa lokacin wasiq da mutawakkil ya zama shugaba lokacin ya tsufa ya girma yake a bucire shi a bursuna ya koma home arrest amma da sharadin ba zai karan koyar da kowa karatu ba ba zai bada fatawa ba yana gida karanta tarihin maganar da ɗanshi Abdullahi ya bayar Ya ce a gida ne ƙanwansa ta ce ta tambayi babansu Imam Ahmad fatawa akan wata matsala a gida Ya ce ba zan ba ki amsa ba da khalifa ya hana ni karantarwa gida ya ce khalifa ya hana ni karantarwa zan ba ki amsa fata wannan ba zai ki tambayi ne to wannan fa shine shine ɗaji'an ahlus sunnati wal jamaa saka ba sunna bane ba ba aqidan ahlus sunna bane kaga mutum har a minbari ya ya zazzagi shugaba wai shi jari ne wallahi ƙarya ne wauta ne wallahi wauta ne ko don wanda kaga ya haka wai ya zauna lafiya to gwamnati suna mishi kallon wawa ne sai da wani tasiri ke sa za a kyale shi ba ya fi karfin gwamnati bane wallahi ko gwamnati sun dauka wawa ne ke sa za su bar shi saka ba aqidan ahlus sunnah wal jamaa bane ba tarbiyyar musulunci bane in za a gyara a gyara wasu kuma sun sani amma suna ganin kila in suka karantar da asalin akidan za a zarge su a ce gwamnati sun ba su kudi ba ka sun ke faɗa ko ta ce shi shine kadai malamin Allah shine mai faɗa ma gwamnati gaskiya haka ake cewa su kuma sauran ai duk ana kiransu a ana tura musu kuri akan shi yasa kullum suke ce mu yi hakuri to sai su ce sa su kice a yi haƙurin saboda kar a ce gwamnati ta ba su kudi sai ku ida wannan shine hakikanin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi amma duk zalincin shugaba mutukan yana sallah mutukan musulmi ne bai denounce musuluncin shi ba kafirci bai bayyana ba kamar da manzo Allah ke illa anta an illa anta kufran bawahan lakum min Allah alaihi sultanun haka manzo Allah faɗa ruwayan tirmi yake sai kun ga kafirci kiri da muzu wanda kuna da dalili har a gaban Allah kafirci ne tukun za ku ce ba za ku musu biyayya an gane ku wannan ita ce aqidan ahlus sunnati wal jamaa shine aqidan da muke kai Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu insha Allah ta'ala anan za mu dasa aya Allah madaukakin sarki hada mu zama ta gaba sai mu tashi a fakara ta gaba wannan muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada akai kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam